karmakallahu yau ita ce rana ta biyu na zaman juyayin sha'adar said sharif fato da dan uwansa said sharif nafsu zakiya kuma ya'ya ga murigayi sharif ali usman baba kana ɗaya daga cikin wanda wannan haɗari ya afka da su kuma wani ƙarin daɗawa shine kana cikin jirgin ruwan da shi sharif fato da ɗan uwansa yake ciki ya abin ya faru duk kwarai muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, kwarai muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kadar da Allah ya kawo mana alhamdulillah mun gode wa Allah ah, abin da ya faru mun dawo wasu garuruwa zo mun kwana a salka ah, ba mun kwana a salka Eh, mun fito daga wani gari tun gan bature ah. mun dawo sarka da safe ah. muka huta nan zuwa karfe janne ma sai muka kama hanya mu shiga wancan ƙauyen mun shiga can garin da yamma muka je muka aje wata mabakin wani gari sannan suka kwashe a cikin bakin ruwa a cikin bakin ruwa suka kawo gidajen ruwa suka ɗalaka da kayayyakin da sauransu muka shiga muka je muka majalisi muka maulidi muka kwana safe ta yi muka taso muka zo bakin aka auka su mamashin aka kan bakin ruwa to ni da halifa ma marga fitowa ma muka zo ce ruwa muka zauna mana ta fira haka ba an tattauna abubuwa na rayuwa haka da yana mu kosa mu je a mara gyara ka ga mara gyara mota shi halifa ke yau an umar suka zo sauran yara sai aka sa kaya a motar jirgin farko da mutum da suleiman da halifa suka shiga kenan eh, ciki eh, aka tafi da su suka kama gaba mu kuma ni da lafi zakiya da sharif fatu akwai halifa piano sai abokan dan salina kwantagora sai ni sai sharif mulaya hmm. sai a cikin mutanen garin wani suka mara gayyata akwai mutum ɗaya shi haka na'am a takaice kuno ne a cikin jirgin kenan mu kamar mu bakwai kenan mutum bakwai ne kenan aga ni ɗaya sharfa ke biyu na ke uku ni na hudu sai ɗan a abokan ɗan sirri biyar sai ya shida sai wannan wani suke riƙe da mu a yake yar komu mutanen garin sai garin ne sai mutum individual domin muna tafiya da wasu minti da fa tafiyan ba zuwa shida to sai iska na ɗan kaɗawa haka to sai aka ce sai wanda suke waje suna ce mashi ya bi ta bayan wata itace a ruwan ya eh. zaga ma'ana wanda suke daga wajen eh, suna iya muku magana har ku suna iya magana eh. na ce ka bai wuce minti da fara tafiya ba mm. to muna zaga wannan zaga wanda za a yi na ya juya wajen kwanan zaga wani sai iska ya ɗan ci da kaɗawa haka shi nafsa ce sai ce kaga ruwa ya fara zuwa ba zai dan yana dan kwasar ruwa na tsibarwa hmm. ya sa wurin shi a juyo to kafa ka ce kuma kurin mun ga jirgin ne ya juya da mu gaba daya eh juyan da ya da mu su ne sa akwai masu kwale-kwale su ma sai suka kawo mana dauki wajen mu kwale-kwale da suka kawo mana dauki to sun mu dai mun farka ne mun gama a ruwan nan hmm. ruwan da muka shiga din nan ma'ana kamar lokacin da jirgin ya kife kuma eh. kun san da kifewarsa eh, amma duk wani abu da ya faru bayan wannan farka kai ka dan farka maka eh, ma ruwa ni dai ina magana kai ne na'am na farka na gana a cikin ruwa indum ne kasa ne kasa ban san kai kasa ba hmm. ina ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to da Allah ya dago da ni farko hmm. sai a ƙara danna ƙasa na'am to a ƙasan ne sai na rike hannun akwai mutumin dan ganin cikin yaro ko mu sai na rike hannun shaka to ina zuwa sai buge hannu mm sai na kare kasa ƙasa ɗagon ne ina kusa da shi shi ne sai na rike wannan shaka na'am to na rike wannan nashi nan na rike gangan na kisa ke shi sai muka dago sai muka kare kasa eh duk da kai da shi kenan ina ina ina ina ina la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina to dago ne ƙara yin shi akwai abubakar sun yi ɗan kwantagwar ɗin shi ne shi ma sai riƙe shi ma To yi muka ɗaya, sai to ɗago wani maka ƙara yi sai ce to ina magana ku biyo mu kuma wata muna baki ruwa muna shan ruwa ruwa eh na gane to ruwa shi kuma baki nan ya dinga tafiya da mu haka dai muna ina yin gaba yana bi har ya kai bakin gaba ya aje ya aje bakin gaba dan sai shi ana ne ya faɗi shi ma ni kuma mutane suka kama suka fita da ni bakin wajen kwatanin haka tabo haka ajin hmm. to sai Allah ya bani ikon dago kai sai ce masa ina halifa ina lamsu zakiya hmm. sai aka ce mai ai suna ruwan sai na zabar sai na miƙe hmm. ina dan zubar da ruwa da wannan ne miƙe na ce dan Allah ku taimake mu a nemo mana halifa da zakiya to sai suka ƙara wasu samari kamar mutum ashirin sai suka faɗa ruwan su ok a lokacin kenan eh, suka shiga suka shiga suka shiga to minti biyar ba a yi ba sai suka fito da nafsa tsakiya aka fito da nafsa tsakiya ina kwance ne haka sai aka dan ma ce shi ruwa na fitowa ba ce shi da hancin shi da kun fa haka to ba a yi minti biyar da fitowar shi ba ya rasu hmm. a wajen kenan ya rasu a wajen ya rasu hmm. to sai muna ce don Allah su taimake mu a biyu mana halifa sai suka ƙara komawa dai aka dinga yadda yi minti sha biyar ba a ga halifa ba suka ce to yanda ra'ayi akwai wasu mutane a can garin wasu sakunan ruwa a biya a nemo su su suka tsallaka da mashin aka je aka nemo su ba a gan su ba to mana nan dai to akwai mutum uku da ba su haƙura akan neman halifa ba eh a wajen ke a wajen suna ciron su to saboda mutanen suke sun gaggaji su ma masu neman su mm. to an daɗa gaba an daɗa baya ana ko da ya wuce to abin da ya faru kamar nan wajen ne to kamar wajen gate din nan ah. shi shi halifa na nan wajen amma yana ƙasa yana ƙasa ba a ƙasa yin goshi ba hmm. to mutum ɗaya da ya kya mutum uku da suka kyafa to a cin sai mutum ɗaya Allah ta mutum shi yana ƙasa sai ɗan wahali hmm. to ga ya ga hali ya taho da shi ana to shi to ya fito da shi aka fara matsa cin shi da bakin shi cin shi da ruwa na fitowa bakin shi da sauran sa hmm. sai wasu mutanen ga su ce to tunda ya zama haka to a yi wuf a yi sauri a je a fito da a neman mutanen wa'annan ɗin saboda su ma za su iya bada gudun wanda za su bada kamar likitoci ne ko kuma a mutanen gari sai al'ada ina su gargajiyan su ne can wanda eh na fahimta in mutum ya faru haka akwai wanda suke yi kasan kowane da al'adan su hmm. akwai wanda suke yi yanda za su ba mutum wasu gudunmuwa sosai hmm. tunda abin kaga da iska a ci da wasu abubuwa. Hmm, Dun na fahimta. To, ba su zo ba haka ma minti goma sha biyar kamar rubin a lokacin da aka fito da shi halifa eh. an tsaya tsawon minti goma sha biyar ana jiran wanda za su wasu kawo agaji eh, bayan gama matsa mashi shi eh, to na ya ga to muna neman ya neman tokon gaggawa ya ce a ɗauko mota mutum da ta tana gyara an ɗauka ajiya a kira wani mota ba shi kawai bai dawo ba to motar mutum tana kusa da garin sai ce wani shi asirin na ce je ɗauko motar mai zo da ita hmm. a shi halifa piano je ɗauko motar na mai zo da ita hmm. to sai na karɓi kullum na ba wani sha baka ɗan sirri muka faɗa shi wanda aka ciro mutane eh. sai na ce mutane. Allah su taimaki mutanen ganin su sanu zaki a mota suka fara su sanu zaki a kin shi ka gyara su hmm. shi halifa tun da lokacin da yasu ba ok lokacin da aka fito da halifa shi da ragowar ransu ya akwai ragowar ransu inda ya ɗan motsi amma dai ya jiga ta yawa eh. sai aka sa shi a mota a kujeran tsakiya ya ce mu tafi asibiti sai muka kama hanyar zuwa asibiti to muna fitowa sai masu mashina sun biyo wasu alko da mashina su ta ruwan mm. ɗauko su a jirgin alko da su kamar ma suna talatin suka biyo mm. kamar sun zo ne da zumar taimaka muku yawa eh, can ko mutanen cin gari su kuma akalla mashin kamar saba'in ko ɗari su kuma suka biyo kan su ma sun zo suka ya hannu ta ci mm. aka maka ranka ya sama da mashin ɗari da musamman muka tafi asibitin nan suna biyar da mu muka shiga asibitin da muka ce ta likitan da allah likita a kori kowa da Allah zai duba to ba sai na neman taimakon gaggawa da Allah ya dauko abin gwadawa ya duba shi a ne na'am a lokacin kenan yawa eh, a mota ya duba shi a mota nan in gwada shi sai ka hannu na cin muka shiga lokacin da su wa'annan kuka je asibitin kenan eh muna asibitin ba na'am to sai likitan ya gama gwada shi ya gwada shi ya duba shi ya duba dano shi da sai ya ci mutum sai likitan ya ci mutum eh to na zo muka keɓe sai ci mutum haka makalla wannan ma yanzu ya rasu ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un sai ne shuru dai a lokacin na iya dakewa eh, saboda yanayin da eh, al'umma suke to kuma ko wasu mutane suka ce dole sai mun kai su gidan da ce hmm. an yi wasu rubuce-rubuce da sauransu an ɗauki hoton su ce mun ba wani hoton su hmm. ba kuma wani ba rubuce su kai mana amana sai dai mutum ce to mu fito mutum to tunda direban mu ne muna fitowa ga mashina sama da sun biyo mu sai yake musulmi hanyar kwanta gora kuran hmm. kai ka ga bai dako ina sai kwanta gora hmm. sai muka mu hanya to masu sun dauka gidan da ka tura mu je da suka mu wuce sai suna biye da mu masu mashin nan da muka wuto mun ta kan kan minti 15 suna jawa ba a can za ta ba hmm. mun hanyar kwanta gora to shine sai suka biyo mu ai mun muka sallama da masu mashin muka daga masa wani kuma mutum kwanta gora muka wuce sai za su ba mu muna hanya suka kira mu cewa ga ambulance za su ba mu ambulance to ambulance din suka ba mu muka zo suka baka bata lokaci a nan wajen har dai karfe mun shi kwanta gwar karfe 1 ne da wani biyu saurari da suka bata mu lokaci dai ba su ba mu motar da wuri ba har zuwa karfe uku a ta kaiwa da kuma har na yi zuciya ma ce a kowa da gamu motar mu tunda an kwashe sa, an sa su a wannan ambulance din sai ne hushi na ce ni ba mu ga mu kai wanda muka zo su daga kwantago daga can sarkar zuwa gora, mu sa su kuna mu kama hanya akan ai suna cewa da ka'ida muka ce mu kowa bai Allah bai tantance ba haka yan dai suka rike mu har zuwa kusura sannan suka ce tun da mutanen gwamnatin suka sa muka kamo hanya muka gani to muna zuwa mai wajen karfe magarba ne bayan magarba kuka zo mina na'am to a nan mina kuma muka dan ci abinci a mina hmm. mun ƙara kamuwa hanya saboda tun sai mu ci abinci hmm. muka zo mina muka ci abinci bayan magariba ga isha muka kamo hanya muka zo same ne suna su yake motar mu ta samu ta ci lenan a ita mota ta shirif ce kenan eh ta ci lenan ɗinta ba burki hmm. muka da muka sa lenan a zangero to muka ce shi motan gawan su su gaba su mara masu juya ne to mun zo ana masu juye to nan kuma shi mai gyara ne sai ya taɓa masu fitar su har aka yi bayan isha a ƙarfe tara goma ba a nan to goma da rabi sai hankali ya tashi ne cin su tun muna ta alƙawar da mutanen kano mu gida muke su mu kwana eh. su ya ƙuri sun sun yin taimako mu gode hmm. na sa mutane suka ɗauko mana su a motansu muka ku je motar guda biyu muka sa su a cin motar muka ƙara fitam muka cika fitantin namu sannan muka kama hanya wajen sha ɗaya muka baro wani don eh, shi woka nuna su bahi ta yi asuba ta yi ƙarfe biyar to wani suna cewa a misalacin su ba ɗaya ra misala mu kama hanya da mutum to wani lokacin sai muka kamo hanya mun shigo Kano tara saura muka shigo Kano na safe ba abinda muke so fahimta fahimta shine wannan abin ya faru ne a lokacin dama kuna shirin dawowa garin Kano ne ko kuma kuna son za ku shiga wani waje ne idan muka wannan rasuwar ce ta yanke abin aka da haka muna da babban taro a nan garin Sarkaɗin a nan cin garin Sarkaɗin a ranar silar hawan tsallakawa kenan a silar hawan tsallakawa mun je mun mulki mun taso na'am ai da ƙarfe biyar ce muka mun shiga nan garin na'am muka je muka maulidin mu muka taso da safe hmm. mu da wannan cin garin sarka huta a mana gyara da asar ko da dare kuma mu maulidi a garin da muka maulidi a garin da dare da safe karfe shida bar garin yanda muka ƙara kenan mu zo kwanta gora zuwa karfe goma na kwanta gora yanda muka ƙara kenan eh. yi majalisi a kwanta gora ran juma'a kenan jiya kenan zuwa karfe majalisin a ɗaya ko a ɗaya da birabi a kwanta gora sai mu baro kwanta gora muna tashi da majalisin kwato gora mu taso hanya zamu zo fandogari mm. to yayin maulidi a fandogari da dare to da safe kuma zamu dawo zariya maulidi a a zariya kamar karfe 1 zuwa 2 na'am kuma ka tashi maulidin karfe 3 yana muka tsara kenan eh sai muka kama ya akwai shugaban hadimin sharafin Alhaji Amir Katsina to ranar ne maulidin sa ranar yau kenan asabar na'am to na tashi daga zariya katsina zamu wuce eh to mu kwana kaɗan kuma da safe sai mu dawo Kano kaji abin da muka shirya kenan to shi kuma yanda Allah ya shirya da mu gaskiya ne kuna kana taka Allah yana taka a lokacin da aka sanar da rasuwar a cikin Kano daga wajen ku aka sanar ko kuma a'a eh, wasu ne daga baya suka lokacin da aka ciro nafsu zakiya ya rasu muka ce to su mutanen sarki suka fara zuwa suna turawa a duniya don mu mun ce mu bari sai mun ga halifa hmm. halin halifa ke ci sannan mu kira mutanen iyayen su mu gaya musu to shi akwai shi halifa din dan wajen baba yayan su sharbi na'am shi a tafiyan su ne wani suka fara tuwa jirgin su kamar suka fara alfa to ya kira baban su da shirin mala suka kira baban su Allah alhaji suka gama cewa ga halin ake ci da alhaji karami ya ga su da aka ga musu cewa ga Allah ci to nan ta sarkar midiya eh. to sai yanzu. Sai suka duniya kurum eh. to a wannan halin mu kuma hankali mu na halifa ne to nan muka ji kullum labarin sai kira ya kira duk da mu da ni da wayata da waya halifa guda biyu suna ruwan mu okay da kayar da su don mun yadda su mun yadda su a ruwa akwai wani bidiyo da muka ga ana ta haskawa suna ana cikin ruwa suna cewa wannan bidiyon a lokacin da abin ya faru ne wasu kuma suna cewa to ai bidiyon ya fita guda biyu wani yana nuna cewar da mace a jiki wani kuma yana nuna cewar ba ma a lokacin bane me gaskiya wannan abu wannan ba wannan bane wancan ne gaske wannan oke duk ma ba su da alaka da wannan tafiyar a ba su da alaka da wannan wancan ba da ce a Lagos eh, akwai wata hadimin sharifin tana maulidi duk shekara kuma ana zuwa mm. to gidanta ita ma sai an ruwa to wannan shine tafiyan gidan ta kuma akwai wanda aka ganta kuma bidiyon da aka yi da mota shi eh shi kuma wannan ɓarayin wukari ne can wayar tara bane to muna godiya Allah ubangiji ya bada hakurin wannan babban rashi Allah ya karbi shahada sai sa mu shi saboda mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Muftar Zaria na'am